Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maiduguri, Nguru. da kuma Buhari Yahaya Unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau. Musamman ma abin da ake nufi da gidan katsinawa, gidan bare-bari, gidan sullubawa da kuma gidan mallawa. To idan masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samo maku daga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke ƙarƙashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To, Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗa gefe in bar ku da dakta. To akwai wasu da suke tambaya ku. kan tarihin gidajen sarautar zazzau. bare bari ne mallawa katsinawa ne da har da ka fara bayani su sun da misali hmm. eh, menene tarihin waɗannan gidaje To, kaga akwai gidajen sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Bare-bare, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. Dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau. Tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da da zariya ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malinta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malinta waɗanda sai da suka ƙoshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shiga abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shi wallafa littafin nan yema askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi'i biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a ƙasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan yaƙoƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin ƙasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta ɗaya da da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta bakwai. lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wani lokaci an fara an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye musamman ma a Sokoto. A wani lokaci shi Sheikh Umar Alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai ya zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek shitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek Umar Alfuti wanda shi ya kawo ɗariƙar Tijjaniya birnin ƙasar Zazzau. To da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa. To abin da nake so nuna mana a nan gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa ɗin nan yawanci fa daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasiru kabara kenan na zauna a mafti da sauransu yawanci zaka kamar da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan girbe a wannan cikin kasar Timbuktu idan ka duba za ka ga akwai uh, jami'ar Sankore a nan cikin kasar a nan cikin Timbuktu to a aka aka yi Imamu siyudi akwai Imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka yi rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar Zaria amma malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da Katsinawa daga Katsina bare bari daga eh, Borno mm. eh, Mallawa daga Mali mm. sulluɓa ne kawai 'yan asalin zaria eh, to ayyunci za ka ga haɗin kan kenan na 'yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sulluɓawan za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe ƙofofin shi karɓi baki kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan ba ba ta sayarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, na, na wato a ƙudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta buɗe kofofinta jama'a su shigo ƙasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofinsu su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta ƙofa ko ƙofar doka ko ƙofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kuɗin shiga kuma labari zai kan mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki ba ne kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zariya wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta goma, wanda sarki Musa wanda a Shehu Dan Fodo ya ba ma tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ka ga Malam Usman Kabin Yabo almajirin Shehu Dan Fodo ne shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mubaya'a ga sarki Musa, sarki Musa ya bashi tuta ya tafi jama'a, sannan ya yaƙi sarkin Kajuru Haruna, sannan aka kafa masarautar jama'a. Idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne. Saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzom, mutanen Ayu, mutanen Kaninkon ya haɗa waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci za ka ga idan ka je masarauta za ka ga suna ce maka mu dannan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin yarin kanin kon da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta sai a ce ga irin tsarinta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta wannan gidaje a wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun daɗe ba su ba a gida kaza suna nema su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matuƙar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kaduna yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato ƙasar zazzau idan dai kana da abin da za ka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada wufa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara, sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe.